إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعوا جماعة المسلمين مدائما جمعوا جماعة المسلمين waɗanda suka samu damar halartowa a wannan muhadara a wannan unguwa a wannan shiya a wannan makaranta ma'ana madarsa da ainihin islam al-islamiyya bangaren ta wanda yake shiya gidan gona bakin garkan marigayi da alhaji su da kusan allah shi mishi rama muna yi ma 'yan mu jama'a musulmi nemara ba. da tawowa isa ga wannan gayyata domin gabatar da wannan muhadara wadda cakinta ladabi a tsarin ɗalibi da malami. Wannan makaranta da muke tsaye gabanta shi wannan bawan Allah da na sunansa da tsamani su da kusan shi ba da wannan wuri rubusi saboda Allah domin a karantar da addinin Allah muna roƙon ubangiji Allah ya karɓa mishi Allah ya shi mishi rama Allah ya shirya mishi zuriyar shi Allah ya shirya mana zuriyar mu albarka alqur'ani malam Abu Raira Muhammad shi ne gabatar mana da wannan muhadara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi jagoranci akan wannan aiki da zai gabatar na addinin Allah mu kuma abin da zai karanta da mu Allah ya amfanar da mu da buɗe shi ga baki ɗaya. malam muftar muhammad sani zai mai tariki bayan kammalawa saboda haka insha Allah subhanahu wa ta'ala ba da wani bata lokaci ba zan minka abin magana a bata min nan muna tare da uwayenmu malamanmu kaba babu malam juli ubangiji Allah ya sa mu rayuwar shi albarka Allah ya sa ya gama lafiya Allah Ubangiji ya saka mishi da alayi bisa ga abin da ya karanta shi mu da abin da ya karantar da mu da kuma karantar da Allah yana yi har zuwa yau Ubangiji Allah ya sa ya gama layiya Allah ya sa samu gama layiya Allah ya ji karuwayen mu da rahama insha Allah subhanahu wa ta'ala sai dukkan da yan uwa da suka zo abokanin mu yannan mu da kannan mu mu ne kowa fatan alhaji Allah shi mu da muwafaka insha Allah malam zai ci gaba da ainihin gabatar da abin da muke akan sana wannan muhadara bakin wannan makaranta bangaren reshen a yan mata na sa'idin islam da take cikin garin Bado bakin garken marigayi alhaji su da Allah ya mishi rama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi الجاهلين بأن يتعلموا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المعلم الأول من هذه الأمة والمبلغ والمبين لهذه الملة وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين تعلموا وتعلموا وبلغوا عنه العلم فنشروا وعلى التابعين لهم الذين نبغوا وعلى من اتدى بهم فاتبعوا ولم يبتدعوا bayan هكا ‘yan ما mahalarta wannan ta makarantar madarsu ta islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan muhazara yadda gabatarwa ya ambata Tattabnawa ce da za ta ba mu haske da faɗakarwa game da abin da ya kamata ya kasance tsakanin ɗalibi da malaminsa. Wannan muhazara tana kumshi da bayanai wanda za su share hanya ga malami da mai neman ilimi don sanin abin da ya kamata su fanta da shi na sifofi abin yabo da kuma abin da yau ba su yawahinta daga gare shi na sifofi abin zargi don fatan Allah ya amfana da al'ummanmu da 'yan bayanai ya shirya da ‘yan uwanmu ya haskaka hanyar mu, da kuma neman ilimin mu. tsakanin ɗalibi da malaminsa akwai ladubba da hanyoyi da wasu daga cikinsu an yi musharaka mana ana tarayya tsakanin malami da ɗalibi kafin komi dai babu shakka fa'idar ilimi amfanin ilimi shi ne aiki da shi wanda ya aiki da abin da ya sani iliminsa zai zama alkhairi a gare shi duniya da lahira a lokaci guda da wanda bai yi aiki da abin da ya sani ba na ilimi zai zama mishi musiba ya kuma zama hujja a kansa wadda za a hujjace shi a ranar alkiyama kamar wadda manzo a alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa والقرآن حجة لك أو عليك dukka daga cikin mai neman ilimi da wanda yake malami akwai ladubban da ya kamata kiyaye su wasu ladubban da ɗalibi da malami an yi tarayya wasu ladubban kuma za su keɓantu ga ɗalibi ko su keɓantu ga malami wannan mawdu'i mai fayyace hanyoyin da ya kamata a bi tsakanin malami da ɗalibi ba don komi ba sai don nazari da duba ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya arzuta mu da shi a wannan bangaren a wannan shiyoyi Allah ya arzuta mu matasa masu neman ilimi kuma Allah ya albarkace wannan bangaren da makarantun ne masu albarka idan ka faro daga garin yar abba zuwa badon hanya da abin da muke makwabtaka da su na garin ƙasarawa, da sarda fatas da rugawaru da gwiwa akwai ɗalibai da yawa da suke tsaye sun dukufa akan neman ilimin alkur'ani da hadisi da fikihu da sauran ilimma wayannan matasa suna da bukata ɗari bisa ɗari zuwa ga faɗakarwa da shiryarwa da bayyana hanyar da ya kamata ɗalibi ya bi ta neman ilimi wanda wannan ya samu asali tun daga abinda malaman su a karantar da mu Allah shi saka musu da alkhairi a makarantar nan zaure Allah gafarta mu wanda suka rige mu daga cikin su masu rai Allah sa mu su albarka su su gama lafiya ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum karantar da mai neman ilimi ya hanyar neman ilimi don komi za kai yi ke da san hanya ce da tsari ne da yadda yan an bi za a ci nasara da abubuwan da yan an bi su za a samu matsala daga cikin ladubban da ɗalibi da malamin su suke tarayya na farko islasi tsarkake niyya don Allah mutum shi niyya da neman iliminsa da kuma karantarwarsa neman kusanta zuwa ga Allah yunkurin kiyaye shari'a da ƙoƙarin watsa ta da kawar da jahilci da kansa shi kansa da kuma al'umma wanda ya yi niyya da neman iliminsa na shari'a wani amfanin duniya to ya gitta kai ne ga zargi da azaba a wurin Allah mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a hadisin da Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala rawaito da Abu Dawud ibn Majah cewa duk wanda ne mai ilimin da Allah ake nema da shi wannan ilimin Allah ake nufi da shi sai neme shi ba don komai ba sai dai ya sami wata haja ta duniya ko don ya sami wasu bukatoci na rayuwa ce to ba zai ji kamshin aljanna ba na alkiyama Allah ya kiyaye mu haka tirmidhi ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya nemi ilimi don yayi jayayya da malamai ko don ya gartama da jahilai ko don ya karkata fuskar mutane zuwa gare shi saboda ya samu daraja da girma a wurin su ko na abin hannunsu to Allah zai shigar da shi a cikin wuta Allah ya kare mu ladabi na biyu da aka yi tare a tsakanin ɗalibi da malaminsa aiki da ilimi duk wanda ya aiki da ilimi Allah zai ƙara mishi ilimi Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa wa'anda suka rungumi shari'a suka fi tafarkin shari'a Allah zai ci gaba da ƙara musu shari'a saboda ka dukkan da kai aiki da iliminka to wannan buɗe ƙofa ce zuwa ga ƙarin samun wani ilimin wanda kuma ya fara aiki da iliminsa to bai nesa ga Allah ya tuɓe shi daga wannan riga ta ni'imar ilimi da falala da daraja ta ilimi kamar da Allah subhanahu wata'ala yawa Yahudawa da suka bar aiki da ilimi yace fa bima naqdihim mithaqahum لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به saboda tsinƙi, riko da aiki da ilimin da Allah ya ba su sun walwale alƙawulla suka cancanci la'ana a wurin Allah kuma Allah ya bushe zuciyarsu kuma ya karkatar da tunaninsu zuwa ga mugun aiki na karkatar da kalimomin Allah suka manta abin da aka tunatar da su da shi abu na uku da malami da da sun yi tarayya ɗabi'antuwa da ɗabi'o'i masu kyawu na natsuwa da tafsasawa da alkhairi da jure ma cutarwa da sauran ɗabi'o'i waɗanda ake yaba ma a shari'a ko a al'ada abu na hudu da ɗalibi da malamin su kai tarayya na ladabi aurace ma dukkanin wata ɗabi'a ƙasƙantatta mai muni kamar alfasha zagi ko baci cutarwa kautasawa rashin natsuwa da lura da sa hankali ga al'amura furta maganar da duk ta yi a cikin fushi ko saurai da sauran duk dai abin da ake zargi a shari'a ko al'ada inganta wannan su ne ladubba a takaice da suna iya zama shika-shikai ladubba da yawa su shiga ƙarƙashinsu tsakanin malami da ɗalibi sai ladubban da su banto ta gehen malami na ɗaya daga cikinsu malami ya yi kwaɗayin wasa ilimi da kowace hanya da sassauƙar gare shi hanyoyin watsa ilimi suna da yawa malamai sun ambace su A Dr. Abdulkarim Zaidan al muhami ya ambaci wasu daga su a cikin littafi ne usulul da'wa daga cikinsu akwai huduba hanya ce ta watsa ilimi akwai darasi karantarwa bisa ga nau'o'in karantarwa don karantarwa iri-iri ce akwai karantarwa irin wata ma'agada ga uwayen mu malamai da kakannin mu ta Zaure a zauna kowa ya zo littafi ne a karantar da shi da dai sauran dukkanin karantarwa na uku akwai hanyar shirya muhabara inda mutane za su haɗu a ɗauke wani mawdu'i mai muhimmanci a tattauna a kai ne hanya ta hudu akwai bincike hanyar bincike ƙasha, hanya ta biyar akwai hanyar tsoro da alkhairi da hanyar daga abinki wanda yana karɓa sunan wa'azi hanya ta shida akwai rubuce-rubuce rubuta littafai, mazakirori da sauransu hanya ta bakwai akwai amfani da kasusuwa da za a ɗauka na sauti ko sauti da hoto kashi na takwas akwai shirya daura daura ta tarbiyyantar da ɗalibai wanda za a karantar da fanni guda ko maudu'i daga cikin fanni guda ko su maudu'ai takaitattu a cikin fanni guda wadda insha Allah su wata ala nan gaba za a bi hanyar shirye irin wayannan daurorin da za su ƙara zaburar da ɗalibai da waye musu da kai game da abin da shahi ilimi hanya ta tara وسائل التواصل الحديثية أو حديثة hanyoyin sadarwa na zamani abubuwan da ake shige-shige na intanet wayoyi ture-ture su whatsapp da facebook da makamantansu hanyoyi ne da aka watsa ilimi kuma shi malami ya yi ƙoƙari ya zama yana ba da ilimin nan a cikin sakin huska da yalawar zuciya yana mai farin ciki da ni'imar Allah da ya bashi ta ilimi da haske kuma har Allah ya hore waɗanda za su zo su ɗauki ilimin nan daga gare shi ya zama sun gaje shi kuma dole ne malami ya yi hattara matuƙar hattara daga dukkanin a ilimi a halin da mutane suke da bukata zuwa ga ilimin nan bayaninsa ko tambaya ta ko shiryawa ta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka tambaya ilimi kuma ya san shi sai koyi ilimi. to Allah zai masa lizami da lizamin wuta rana alkiyama Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito wannan hadisi abu na biyu daga cikin dabi'o'i ko na dubba da malami yake bantu da su sabanin ɗalibinsa hankuri akan cutarwa ɗalibai babu shakka ɗalibai sukan iya cutar da malaminsu ta hanyar magana ko aiki. To dole ne malami wanda ya sadaukar da kai dai don karantar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya hankure ya jure ma cutarwar wato a ɗaliban ilimi da kuma rashin mu'amala mai kyau. idan har ɗalibinka ya cutar da kai ko ya mu'amalance ka mu'amalar da bata dace da kai da shi ba ko da kai ba to sai ka yi hankuri don ka samu ladan masu hankuri kuma sai ya zama ka saba matsalibanka da hankuri da iya jure ma cutarwar mutane amma tare da haka za a yi la'akari da shirya da ɗalibai da faɗakar da su da ya musu gyara akan abin da suka yi kuskure ko suka munana ko suka yi mu'amala mara kyau tsakaninsu da malami malami zai kokari ya samu hanya da zai faɗakar da su ya musu gyara saboda kar a basu ba gyara su ci gaba da abin da suke a kai ne na kuri abu na uku daga cikin ladubban malami malami ya yi ƙoƙarin biyan hanya mafi sauƙi don sadar da ilimi zuwa ga ɗalibai ne ya yi ƙoƙarin kuma duk wani abu da zai shiga tsakani ne da haka ya kula da sauƙaƙar da bayanai da kawo dalilai da ƙoƙarin dasa soyayya ta don Allah a cikin zuciyarsu saboda abin da ke ƙoƙarin dasa musu da ilimi da fahimta da lurasuwa da shiryarwa ya samu karbuwa a cikin hanya mai sauki sai na dubban da ɗalibi ya kaɗe su da su na da ɗalibi ya kaɗe su da su shi kaɗai na ɗai shi iya ƙoƙari ne ga fahimtar ilimi ya zama da lura da dukkanin ɗalibi mai karatun addini ya jajirce ya sa himma ya ɗau anniya don ya zama ya fahimci ilimi saboda ilimi ba a samu ne da hutawar wajen. annabi musa alaihissalam ya ce laƙar laƙina min safari na haza na saba mun ci da wahala a wannan tafiya kaga shi annabi ne ba amma kuma manzon Allah ne amma sai da ya wahala kafin ya kai ga wani ilimi to ilimi ba a samu ne da hutawa zuciya malaminmu ko malamanmu sun karkar da mu a ta'alimin muta'allim a cikin malam mai ta'alimi Allah shi mushi rahama ya saka mai da alkhairi yana cewa tamannaita an tumsi faqihan munaziran bi ghairi ana'in fal jununu fununu kana fatan marike guda kawai ka zama malami kwararre ba tare da wahala ba lalle hauka iri iri wale taktisabul mali duna mashaqqatin tahammaltaha fal ilmu kayfa yakun ai ka san ba a samun dukiya ba da wahala ba amma kuma ka dauki wahalar dukiya za ka ta kasuwa ka yi ni wani Allah ba ka yi ciniki ba ka dawo ka ta wurin neman kwadago shiga nan hita nan ka dawo ba ka samu ba kan ka samu mai wahala kuma ga arha to amma duk kana iya cire ma waɗannan wahalhalu amma ba ka iya jimre ma wahalar neman ilimi wanda ka jimre ma ya share awa goma sha biyu a kasuwa ko takwas ko tara amma bai iya cure mashare awa guda a makaranta ko rabin awa to wannan mafi yawan mu yadda muke ɗaukar wahalhalun da ba na ilimi ba na addini ba mu ɗaukar wahalhalun ilimin addini kamar haka musamman ko kiyasi aka yi da ilimin duniya irin yadda masu masu karatun ilimin duniya suke jure ma wahala malaman su yi musu walakanci su jure su ɗan wahala iri-iri har da kashe dukiya ma ba su ɗaukar ko ɗaya bisa goma da irin wannan wahala ga ɓangaren ilimin addini a ɓangaren ilimin addini ma a makarantar addini ya yaro ya bugi malami za ka ga ana iya cin mai a ci mutunci amma a ɓangaren ilimin zamani za a na yaron kama kuma ka yi hankali ko irin abin da za ka bayar na kulawa da kashe dukiyarka ga abin da sha ilimin zamani ba ka iya ba da ko ɗaya bisa goma dine ga ilimin addini nan ba ana nuna a bar karatun ilimin zamani ba amma dai kada a fifita shi akan addini addini shine kan gaba wallahu musta'an saboda ka irin wahalar da muka ɗauka mu kanmu da wahalar da muka dauka ta 'ya'yanmu, ga abin da bai shahi ilimin addini ba ko ɗai bisa goma ɗinta ushiri kenan ba mu iya ɗauka ko ba mu ɗauka da gangan ba ba mu iya ba ga abin da shahi ilimin addini manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah zai hore mishi hanyar aljanna a sandiyar wannan hanya da ya kama ta neman ilimi abu na biyu da yake banci ɗalibi ɗalibin ilimi shi da mahi muhimmanci sannan mahi muhimmanci idan za ka fara karatu to ka fara da al'aham fal aham abin da ake bukata na ilimi na al'amuran addini ko na al'amuran duniya don wanda yana cikin hikima farawa da mahi muhimmanci abu na uku da ɗalibi yake bantu da shi tawabu ƙanƙantar da kai a hanyar neman ilimi a hanyar neman ilimi a kankantar da kai a kankantar da kai ga hanyar ilimi kan mutum ya zama mai girman kai daga neman wani fa'ida ga kowanne mutum ya zama kowane ne in kasance a wata fa'ida ta ilimi wadda baka sani ba shi ya san ta kana iya neman sanin ta daga gare shi sawa'in yana sama da kai ko yana daidai da kai ko yana ƙasa da kai saboda kankantar da kai ga neman ilimi daraja ne da ɗaukaka da yawa mutumin da ka bi shi yawan ilimi in za a tara ilimin da ka sani bai san shi ba amma shi ko akwai wani ɗan abu guda wanda kai kila baka fahimta ba shi ko ya fahimci shi amma kila irin littafai za a lissahi ka yi shi ilimi amma akwai wata matsalar da kila kai ta shige ba duhu shi ba ta shige mishi duhu ba to kaka ɗauka cewa don ka shi ilimi a jumlaci ba za ka iya durkusawa ba ko ka da kai ka nemi fahimtar abin da ya fahimta kai baka fahimce shi ba wannan ba hanya ta ba ta adalci ga ɗaliban ilimi abu na hudu darajanta malami da karrama shi da gwargwadon abin da ya dace kuma ya kamata malami matsayin uba ne saboda shi yake ce da rayuwarka da zuciyarka da ilimi da imani yana cikin haƙƙin malami a darajar tashi a mutunta shi a alhormanta shi da gurgurun abin da ya cancanta babu guluwi ma'ana ka a wuce wuri kuma ka a kasa kai inda aka bukata har in ta kama kai tambaya ga malami to kai tambaya ta mai son a ganar da shi mai bita shirya ka kuskurewa malami tambaya ta ganin iyaka ko ta lukewa kuma dole na ka jimre ma malaminka daga duk wani abu da ka iya faruwa tsakaninku na abin da bai da daɗi abin da sha'i mu'amala saboda malami mutum ne ba mala'iki ba yana iya magana da kuskure yana iya aiki da kuskure yana iya manci abin da ya sani daga nan ya dace ga dukkanin ɗalibai su kiyaye halayen malamansu lokacin haɗuwa da su ɗalibi waye mai zurfin hankali da kaihin basira yana lori da yanayin malaminsa sadda yake cikin farin ciki da nishadi ka mu'amalance shi da irin abin da ya dace a mu'amalance shi wannan lokacin sadda ka hararo ko kai hasashen yana cikin wata damuwa ko wata kosawa ka kuma sai ka mu'amalance shi daidai wannan halin ka san lokacin tambaya da neman bayani ka san lokacin da yake cikin gajiya da ƙosawa. hali na wata damuwa da yake ciki ko gajiya ko kosawa yana da wani abin da zai haifar tsakaninku da malaminka wanda yana yawa ba zai maka daɗi ba abu na biyar ɗalibi ya yi kwaɗayi a kan muzakara ta ilimi ko haɗu ko biyu ko ko uku ko ko huɗu ku tattauna a kan wata matsala ko ku yi bitar wani shafi na wani lissafi ko wani hukunci ku zaƙulo ganganun malamai game da shi amma abin ban takaici mafi yawan hirarrakin ɗaliban ilimi za a ga ba karatu ba ba karatu ba sai dai a samu ana hirarrakin wani abu can daban wa in ma a sami kuna hirar siyasa ko hirar masu mulki ko hirar masu kuɗi ko wani abin da ya kama da haka ko abin da shafi kwallo hakan ga da gardama kwallo maimakon tattaunawa kan matsalar ilimi magabata sun kasance son haɗu za a ɗauko kalima ko matsala guda ce me za ku ce game da kaza misali kwana wanga in mu je a wallahi kwana akwai akawar na malamai guda takwas game da kwana to da kun haɗu ko almajirai sai a ce a ɗauko matsalar to mu tattauna akan matsalar wanda ya arwala ya yi kwana ya kwana ya kasu menene ya adadin maganganun malamai game da kwana kowa ya kawo abin da ya sani irin wannan yana sa insha Allah wadannan har shekaru da yawa ba ka manci shi kila ya haika ta ya kai ɗaya kanka cikin ɗaki ka yi nazari irin wannan ya haɗuwa abinda aka tattauna kanta za ka ga ya shiga zuciyarka ya tsaya ƙwarwarka ko shi kana iya tuno shi saɓanin kila in ka karanta kawai ka wuce karu a littafi sha fa'ida haɗuwa da almajirai yan uwa a zauna a tattauna kan matsala magana nawa ka sani kan matsala kaza wannan su ne ladubba wanda suke kamar tushe ko tubali wanda ana iya samun rasta gare su kuma waɗanda ba a ambata ba za su yi shigewa cikinsu sai abu na gaba shine kurakurai da wasu ɗalibai suke afkawa a cikinsu a hanyar neman ilimi na ɗaya daga cikin kurakuren wasu ɗalibai akan hanyar neman ilimi rashin darajar ta malamai waye da bayyane magance da aikace ko malamin yana da rai ko bai da rai in bai da rai ka ambace shi ka yabe shi ka karrama iyali ne ka roƙar mishi Allah gafara da rahama to karamcin darajar ta malamai da girmama su girmama da ta dace yana cikin kurakuren dalibai. abin na biyu rashin kulawa da abin da malamin ka yake so ko abin da bai so a lokacin karantarwa ko kuma lokacin wata haɗuwa da shi girmama shi girmama malamai girmamawa da ta dace a girmama da rashin girmama shi rashin girmama malamin girmama da ce maimakon ka girmama shi girmama da saddaci sai zan baka girmama ba ko baka girmama da yadda ba abu na biyu rashin kulawa ga abin da malami ka so ko abin da bai so a lokacin karatu ko wata addu'a dan malamai suna da halaye daban-daban wurin karantarwa wani malami za ka ga a makaranta da yana karantarwa karanta mai akai sai dai wani ya ja shi ya fassara wani malami ko za ka ga shi ka karantawa da kai ne wani malami yana yarda ka tsoma bakinka cikin karatu ana cikin karatu ga jiwa magana ko ka tsoma bakinka wani kuma bai yarda da haka to yana da kyau ka san kai ɗabi'ar malaminka da hali ne da tsari shin wanda ka son a karanta mai ne ka karanta wanda shi ka karantawa da kai ne na kai shu saboda ana samun kuskure irin nan wani malami shi zai karanta ya fassara to in ya karanta ya fassara ka ya sheda sai dalibi ya ja to bai sheda kaga dole ka jure ya sheda to kaga rashin bambance mi hanyar malami wurin karantarwa shi ke kawo wanda karanta mai Ka kaga in ya ba karanta bude ma'ana kowa an haka karatu da shi a karanta ko kuma ko wani mutum guda da an ka ayyana shi ka ja ma kowa to warkaccen matsarin makarantar nan ka bar shi haka amma kila ka zo makaranta ka sami wani guda akwai mai ja shi malami ya ayyana kowa shi ka ja mai karatu kai kuma sai ka zo kai ka buɗe sa ka kama ja kaga ka sa'a ma maka'ida da ladabi na tsarin makaranta wanda a kissa annabi Musa da hadru Qur'ani ya fahimtar da mu haka har inda annabi Musa ya saba ma ka'idar hadru Hadiru yace to ha za ta raku bai ni ba bai malamai suka ce kenan ya halatta a kore ɗalibi in ya tsinye ladabin da ba an biyan mugunta ladabi ko da ɗabi'a da ba daidai ba kamar wanda al basari rahimahullah ta'ala ya kori ɗalibin sawasul bin aba'in saboda wani kankajeli da ya cikin makaranta ya ce ita na, ta heba wuri ya kore shi to ka jima makaranta ja akai. kai kai sai ka kiyarta da wannan da ka jan ya ja mu kowa ya ja mu kai sai ka ja mu kanka kaga wannan sa ba ka'ida ta wanda inda wurin karatun zamani na duk ka'idar da aka malami cikin aji dole ta gaci kasa ba ka a mai ko guda saboda gudun kai ya kashe ka nan ko ba ka haɗuwa ga hili amma ka haɗi ɓoye to irin wannan dole a kiyaye da shi yana da kyau ka waye ka tantance da halayya da ɗabi'a ta malaminka kakka ci karo da shi ya zama albarkar ka ta rage abu na uku daga cikin kurakuren ɗalibai game da malamansu nuna ƙwarewa sama da malami ga wani fanni daga cikin fannona Ina Allah ya arzuta ka ƙwarewa ga wani fanni daga cikin fannona wanda shi malamin ya san fannin ko kuma ƙaddata gaba ɗaya ma Allah bai mai arzikin fanni ne ba amma dai almajiri dai kake karkashi dai ka tashi shi yayi ka to saboda Allah ya hore maka wani fanni da shi bai sani ba to sai ka bayyana ƙwarewa gaban shi kana hukun gaba da wannan abin da ka sani shi bai sani ba ko kuma bai san shi kamar wanda ka san shi ba to yana cikin kurakuran malamai ya kurakuran ɗalibai kamar irin karatun tajwidi nahau sarfu balaga ila malamin ka bai fahimci abin kamar wanda ka fahimce shi ba ko ma bai da ilimin gaba ɗaya shi bai karance shi ba amma kai ala hansa ka karance shi amma ga hannu ne ka tashi shi yayaye ka to saboda ka samu wanga ilimin sama da nashi sai ka gwada mai kwarewa da iyawa to wannan suna cikin abin da ka haɗa a ɗalibai da malamansu wataƙila ma ta hanyar gidan ƙila malamin ka yana karantar da na hau kayan shi kwarewa a gare sai sai kai ta cin gyara ne cikin mutane yi ta cin gyara ne kuma cikin mutane a abin da ya kamata har in an samu wani gyara ga malaminka to ka yi wani almajirin imamu maliki ne imamu maliki rahimahullah ta'ala yana karantarwa an cika a makaranta ta madina wani ya zo ya mai tambaya hukuncin tsatsaye hannuwa farutta ya hana arwallah ya ce laita bishayin ba wani abu na ba ibn wahabin ya bari sai da duk mutane suka wace daga shi sai malam malik yace akara Allah ko akwai wani hadisi mai magana akan tsayawar ta ce karanto min shi injiya ya karanto ce shi daga ran na ibnu habi yake sai ji maliki yana fatawa da akan tsayawar ta wani na cikin tarihi imamu malik yana cikin abinda ka buga mana misali akan ladabi da biyayya ta ɗalibi game da malami wurin gyara kure ne da kuma adalci shi ko malami idan an bi mai hanya ta ladabi an yi mai gyara ya karɓi gyaran shi kuma abu na hudu daga cikin kurakuran ɗalibai bayyana farin ciki da murna da zama tare tare da wanda yake makiyin malaminka kiyayya ta shari'a ba kiyayya ta son ba saboda kiyayya kashi kashi ba. ana iya samun kiyayya ta son don ƙiyayya ta zama ta don Allah soyayya ta zama ta don Allah to wannan shi ne shari'a to amma lokacin da ƙiyayya ta zama gina ta siyasa ce ko ta wata ƙungiya don kai kana wata ƙungiya wannan bai wata ƙungiya sai ya zamba ka soyayya Daga wannan ƙiyayya ta ta ta don Allah ƙiyayya ta ta ganin dama da sauri abu na biyar barin malaminka ko ƙaurace mishi don ta samu wani malami da mishi ilimi alhali sheri ne ka tun warko ya yi fama da tsawainiya wurin ganar da kai ya hankure wurin fahimtar da kai sai ka ƙaurace bai ba ka ma lisaftawa da shi a cikin malamanka don ka kai wata marhala ta ilimi ko wani matsayi alhali aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu yana cewa man ka harfan wa huwa abuka fi din duk wanda ya fitar da kai harafi guda na addini ya zama ubanka ce ma uba ko sukun muna nawa ga uba sukun ta uba murukun yana cikin kurakuran ɗalibai a ce ma malamansu don samun wasu malamai. a'a. ko da za ka yi malami dubu amma dai malaminka na farko malami na wal fadlu lil mutaqaddim wanda ya riga ya ya shi ne da balala. abun shi da cikin kurakurai talibai bayyanar da suka ga malamin ka don bai iya wani fanni daga cikin fannoni ba kamar bai iya tajwidi ba ko bai iya kira'a ba ko bai san nahawu ba sai ka soke shi ki ai malam malama da bai iya kasan nahawu ba ga bakinka ajiya ka ce mallaminka bai iya kaza ba ko malaminka ne ai ko bai iya ba gare kai kamata ajiya kai kan bai kamata ka buɗe baki ka ce mallam bai iya kaza ba wannan abin kunya na gare ka to ina cikin kurakuren ɗalibai kila malaminka na shekaran da ta kai shi Allah bai amsa shi da kafin tajwidi bai kai ka iya kai za ka sanar wacewa bai iya kafin tajwidi ba kure na bakwai daga cikin kurakuren ɗalibai game da malamansu na ƙasa malaminka don bai haddace alƙur'ani ba ai wani mallawa ne bai haddace ƙur'ani ba alhali haddace ƙur'ani mustahabbi ne ko kuma a ya haddace amma har mai ramni kai har ne, wani ba su da kari har da wani su kurkutatta da alhali kuma haddace ƙur'ani mustahabbi ne wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin sun ka hadace Qur'ani ba su kansu akwai daga cikin su annabawa ba su hadace Qur'ani ba abu na takwas sukar malaminka kowa wautar da shi saboda bai da wata matsaniya ga wasu ilimma da suka shahi zamani wani a cikin kurakuran ɗalibai ganin na ƙasa ko rashin cika ko rashin kai na malaminka don bai da masaniya ga wasu ilimma na zamanin da wasu na da masaniya a kansu ko kakar da masaniya a kansu. Abu na tara, fushi da malaminka don bai shugabantar da kai ba kan wani al'amari da ya taso ya shugabantar da waninka. Sai ya zama wanne ya sanadiyar fushi, da yawa ma aka samu rabuwa saboda ba a sa ka ga wani al'amari ba. Shi sai kai fushi saboda kana son shugabanci ko kana son shige gaba to ba a sa ka ba an sa wani sai haka cewa an kaskanta ka ba a girmama ka ba saboda an sa wani ba a sa ka ba alhali a cikin hadisin ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisi yace in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fil saqa kana fil saqa ya'ani mutumin da duk inda an ka aje shi ya yi da da inda an ka aje shi ya yadda da na inda an ka aje shi Da yana yawa wasu abubuwa su tashi sai malamin ka ya shugabantar da wani bai shugabantar da kai ba sai ka da yawa aka haɗa rundunar yaƙi annabi ya zaɓi shugaban mayaka, kuma su abubakar da umar suna ciki lokacin da annabi ya zaɓi wasu mayaka tura wani wuri shugabansu abdurrahman bin aufin kuma cikin mayakan nan akwai abubakar da umar suna baya gare shi suna ko saba da shi ga daraja amma annabi shugabantar da shi wani lokaci ma annabi ya shugabantar da usama bin zaid akan wata runduna ta yaki to irin waɗannan abubuwan ma suna ƙara jawo kewa al'umma ya zama kai ka sa ranka cewa lalle? in ba a sa ka kaza ba an ka sawa ne kaza an yi malayi saboda haka kana ma iya jayewa kai ma ka ja taka jama'a can a ce a ta gwagwarmaya wannan zai sabi ya karkasu a al'umma abu na goma daga cikin kurakuran ɗalibai game da malamansu neman sanin asirin malaminka da wasu al'amura da suka keɓantu da shi da wasu abubuwan da yake ya ɓoye maka ka bi hanyoyi sai ka yi bincike ka gano sai ka san ni a haƙiƙanin ka zane abin da shi kai ne ya shafa sirrin sani ba zan na sai ka sani yana cikin ladubban zamantakewa da malam jabir jaza'ir ya kawo a cikin minhajul muslim yace bai cikin ladabi ka gaba da mutum ka cewa ne ina kai kowa ne ina kai hito yana cikin abin da ba ladabi bane bai kamata ka gaba da mutum ka ce mai ina yi bai kamata ka gaba da mutum ka ce mai da ina fito kawai dai kun muka kai mai sallama shi amsa shi kenan ya ko ta magana ku yi amma halan da ina hake ko halan ina za kana kuskure na saboda yana yawa inda zai na bai son ka sani inda ya fito bai son ka sani da kuma ka mai tambaya ka ka tutar da shi wala turhiqni min amri usra da ka kora mai nauyi in ya zama inda zai na bai son ka sani kuma ka tambayi ina zai na to yan biyu na ko dai ya faɗa ma abin shi sanadiyar ka ji wani abu cikin ranka ko ko ka sa shi ƙarya don ya rufe ma inda haka ina ka hito saboda ka ƴan uwantaka da zamantakewa ba a masan ka ce mutum wani halan da ina haƙi ko wani ina za ka nan da daga kai hmm. assalamu alaikum wa alaikum assalamu yan akwai wani abu a yin babu ko ci kawai amma haka bai mutum ina yi kaka bai mutum ina hito to da dafale mallamin ka mallan halan ina za kana mallan ina ka hito nan ni ka kawai ka gaya da malam zainawa inda ya hito ko inda zaina bai son ka sani yana cikin kurakuran mu Allah ba mu hukun gyara abu da goma sha'ir daga cikin kurakuran ɗaliban ilimi game da malaman su rashin lizimtar tsare-tsaren makaranta da karatu da lokaci sai a ga makarantun ne na zaure suna da tsari tun daga tale-tale idan mutum sauke alkur'ani ga littafin da zai sa da gare sai wani da gare sai wani ko kuma in makarantar wurin zama ne akwai makarantar da ada tsarin zama ga yadda tsarin zama ya to amma kai in ka shigo sai ka kebe wannan tsarin zaman kai irin naka ko lokaci misali an sa lokaci ga lokacin fara karatu misali malami yana karantarwa da an ƙara da la'asar aka fara karatu kai sai ka taho tsakanin a zo da la'asar ka ce sannan zai makara ka ka ka ka tsarin makaranta ko kuma in kusan magari ba aka tashi sai zan kai ba ka tawa sai magariban ba ko ma ba kai magariba ba kan zama mai tahowa ƙarshe bundi sadda malami ya gaji ya kosa yana ganin gida sauran mutum biyu ko ku a ƙara kashi sai ya canka kaɗai da wannan yi huzinu to irin waɗannan kaga kiyaye su dole ne abu goma sha biyu zaɓen littafi ɗalibi ya zaɓi littafi da kai ne babu shawaran malami abin da muka gada ga uwayenmu malamai in ɗalibi ya ƙare karatu yana cikin ladabi ya tambaye malamin ya ƙare kawa'idi malamin wani littafi zan zawa sai ya faɗa mai wani lissa ta amma yanzu ba kuma sannan in za ka fara karatu ga malami ka zo ka neme shi izini malami yana so yanzu ya fara karatu gare ka ni ka karatu kaza kaga ya san da kai sai ka tawo amma yanzu kawai kana su daga gata sai a ga wajen littafai ne ya haɗo kidis ka annabu mina sama bai sanar da kai ba gashi kuma annabi Musa da zai kafi wurin haɗin sai dai ce hal uka. ala an ne ma limta rushda ko kana ban dama ka gani sai dai nemi izinin shiga makaranta annabi hadiru to ga ashe abin da malamai suka alamu gare na zauri Allah shi musu rahama abu ne wanda yana da asali cikin Qur'ani to kai sai ka zo ka ce kai za ka zaɓi littafin a gada ma sai a ga ɗalibi ne ya taho ya taho yana iziya yana risala fi wakatin wahidin ya taho da iziya duk da risala fi iziya shi ne risala ya kai ya sa a muƙa'ida ko bai sa a wata ba ya sa a muƙa'ida don ka ƙa'ida sai ka ƙare iziya sannan ka yi risala ko ma ya ƙetare iziya ya ƙi ta ya fada risala ya overtaking ya wuce kawai kaga da bina na cikin rashin tsari da rashin ladabi abu na goma sha uku wawatar da malami ko rashin ganin kammalowa sai saboda bai yi magana kamar malam wane ba ko bai yi karatu kamar malam wane ba wa in ma sauki wa in ma kamar sautin malam wane yana magana da ƙarfi ya kai malam wane yana magana sannu sannu ya kai to mista malam wane sauki ne bai zama irin na malam wane duk duniya ma ya hanta ruri guda kowa shi buɗe baki shi magana sai kaje sautin kowa ya bambanta da wani al sinatikum wa alwanikum ma haka Allah ya mutane launi daban-daban harshe daban-daban abu da goma sha hudu Shimfidar karantarwa da fatawa tun baka na ba ta ɗan fara karatu kawai sama zuwa haka shi nan sai kai shimfiɗa ka kire mutane a karantar da su ko ka zama mai fatawa da ƙarfi da yaji ka halatta ka haramta ka inganta ka ɓata ba tare da ilimi da kakkai cancanta haka nan ba yana cikin kurakuran da abu na goma sha biyar sakin kibiyoyin zato da zargi ga malaminka da kuma watsa kuskure ne tsakanin ɗalibai da mutane saboda ka bayyana kanka ko don ka samu zuhuri ko don ka samu shigewa gaba wani na cikin kuskure wani ya la. abu na sha shidda kiran yi girbi tun ba yi tumu ba ma'ana tun abu bai kai tumu ba a ce a to a girbe shi kamar mutum shi karatu tun bai kai wata marhala ba wadda ya cancanta a ce kila irin wannan marhala ko ya bar karatu ya kai ga inda yana iya mudali'a da kai ne a littattafai kuma shi fahimta da ya san fara karatu saboda saboda haka sai ya bakka zuwa inda kowa karatu ya ga cewa shi ya gane komi shi ya ishi kai to wannan cikin kurakuran ɗalibai abu na goma sha bakwai gaugawar musu ga malaminka ba tare da bincike mai zurfi ba in ka ji malaminka ya wata fatawa ko wani bayani kai maza maza ka gitta mai ba tare da ka tsaya kaya bincike mai zurfi ba musamman in gitta za ta zama a nan majalisar karantarwa a nan halarci cikin jama'a to kamata idan ka ji malamin ka wani bayani wanda kila kana jin shakka game da shi kakkai saurin gittawa bari sai ka ce ka yi bincike ko zuwa kwana uku ne sannan kila ka zo ka same shi shi kadai ka tattauna da shi kan wannan matsala in dai Allah ya kanu yi in yayi guri zai gyara in kuma girma ya kaso bai san ya ci kunya ta wannan kila ya zama ya cikin ka da faɗa sai ka ce to salamun alaika fa astaghfiru laka abu na goma sha takwas rashin darajar ta abokan malami da 'ya'ya ne da duk wanda ya shaye shi idan mun karanta a abin nan ta'alimi za ka ga malaman ɗaliban malami suna girmama har 'ya'ya dai iya ne waɗanda 'yan ƙanana to ya zama abokan malaminka ba su samun mutuntawa gare kamata ya abokan malaminka sun ka gamu da kai wato ya zama kamar ka ga wani photocopy na malaminka ka darajanta su da albarkar wannan malamin naka ko kuma rashin darajanta wani malami don ba malamin ka ne, ba mai daraja ba mai girma in ba malamin ka ba malami na gari yakan hori ɗalibansa da darajanta dukkanin malamai gaba ɗaya ɗalibai na gari kuma za ka suna mutunta dukkanin malamai don malami ko ya yi kure duk wiranin malami ne kure ne bai sai daga rigar mallanta da kuma haƙƙin mutunta shi albarka alƙur'ani da ilimi to ka ɗauka cewa malamin ka kawai shi a tajira duk wani wanda ba malamin ka na ba tunda ba haka tun gare shi ba ma abin kula ana ba a wurin ka to wannan kuskure ne daga ɗalibai kamata ka wa malamai ɗauka guda ta hanyar mutuntawa da girmamawa da karramawa abu na tara ban zatar da eh, abu na sha tara banzatar da lokacin malami ba tare da wata bukata ba da kuma tarbe shi daga bukatoci ne mai yawa muna aikata wannan musamman wannan kasa da arinmu ya karanta sai haka mutum ya gamu da malam zai na wani wuri kila ana can ana jira ne wani mitin zai na kila wani alkawali ya kasa ya cika wai sanar za ka da shiga hayaka dama mallan ko na so yin gane ka wata yar tambaya ga nan Su duk da tambaya wa yar malam wata yar tambaya ga nan dama na so in gane ka sai ka tare shi nan minti goma minti goma sha biyar wanda zai haifar da ya saba alkawali ko ya zo makare inda zai na wani yana cikin rashin wayo da rashin kulawa da rashin sai a ɗauki mallami shi bai da lokaci bai da tsari duk sanda kawai an haga dama a cin mai ko duk sanda kawai an haga ne a tare shi ga hanya kamar bai sallan nama ga babu wani yana cikin rashin darajar ta da girmamawa wataƙila abin da ya kamata in ka gaba da balabi in gaisa a karɓar kan lahira ko kan kafan lokaci da zame ga yana tambayar da ka fahimci Allah kai hankali kaga in ya ce a yi tambayar ka ya ce yi kaga ya baka in kuma ce to kaga uzuri da ke ciki ne bari a in dawo kaga shi kenan amma babu wanga tayin kawai a a kan lahira Allah dan tsaya don dama ina so yanzu inda kake tun jiya ban samu zuwa ba tambaya et tambaya gare et tambayar malamin shi ma wa et tambaya gare ba a kiyaye ganawa da malami duk sanda ka so ganawa da shi kawai suka gane da shi yana son shiru yana son magana ba ka iya bambantawa tsakanin karamin al'amari da babban al'amari wanda ana iya shi da shi har zuwa a jima ko a gaggauta shi oho abu na shirin kallafa ma malami nauyi lokacin da ka ga ya kosa ya gaji kallafa mai nauyin wani abu ko tafiya wani wuri ne ko wata bukata ce abu na shirin da ɗai bayanar da zargi ne lokacin da ya a a'a za ka faɗakar da malaminka a cikin ladabi da kumiya da girmamawa abu na shirin da biyu ƙoƙarin ka rikide ka zama ja'afar ko albani ko ibn usman ko makamantansu cikin kyaftawa kira ba tare da ka motsa ba ka wahala kamar wanda sun ka wahala ka gwagwarmaya kamar da suka yi gwagwarmaya don su ba su zama hakan da sun ka zama ba ba ce sai da sun ka rashin huta sun ka sadaukar da rayuwarsu da lokutansu saboda haka za ka ga muna wasa da hadda na kubba na ilimi hadda na kubba na ilimi muna wasa da su amma na duniya ba a wasa da su yanzu in ka gaba da wani mutum nan garin ga sai ka ce mai ranka sai ɗaya bala ne kuma shi ba bala danna ba ana haka nan ta ba sai haka wanda ba ma da yau sai a ce mai shek ya shek sai ce na'am wani ma za a ce mai shekul islami ya amshi shekul islami wanda ya an ce ya yi bayani akan hukuncin haiza na mata ta yi ga minti ishirin an bashi da ya wata hukunce hukuncin haiza da rarrabe su da sauran abubuwan da sun ka shahita. ta za ka ga ya yi muɗi ya yi kwatakin kai a bashi minti biyar shi magana akan tauhidin rububiya, minti biyar tauhidin uluhiyya minti biyar tauhidin asma'i wa sifati bai iya ko minti biyar amma sai a ce mai shehul islam kuma ya amshi ko a ce mai sheh ya amshi saboda haka wani malami ka ce wa kam lihiyatin balat ala zaqali jahilin wa ma tahataha illa al-gabawatu wal jahl da yawa ke mai liya liya busu busu amma ga haɓar jahili sai a haɗa mutum da sace da ke mai kusurusu in ka gan shi kamar dai ka ce ali shehina amma bai san koyi ba in ba wuta da jahilci ba to muna wasa da na kubba na ilimi amma na kubban da ba su shahara ilimi ba kaga ba a wasa da su sai yanzu wanda ba dokta ba za ka ce mai dokta wanda ba prof ba ka ce mai prof shi amsa ko bai yiwuwa. to amma mu ga sai ga mutum da mai shekh ya amsa kalmar shekh abin da ya kamata wa in ma dai ka shekara arba'in kalmar shekh da nan ta fara arba'in wanda shekara arba'in ga larabci shehun na ko da ba na ilimi ba na akwai shehun na shekaru akwai shehun na ilimi matakinta na biyu hurhura hurhura ta hito ma shehun kaji to mataki na kwale kan ilimi wanda a shek wanda adda ilimi to za ga muna amshi wannan abu na goma a ashirin da uku kasala da kasawa a fagen neman ilimi sai a ga mutum ya share shekaru da yawa bai yi komi ba ya sa wanda littafin shi kace shi tsuwa shi koma sa wani wanda bai ta'alimi ya magana akan ilimi bi albaka ana haka batarul kutubi kace littafai da littafi ya ba shi sha sai ya sa da an taɓa kayan a yi ɗaya bisa uku littafi kuma ya kosa sai ya sai ya sa wani saboda haka za a ga ya sa littafi ya hissuwa ya sa shi ya hissuwa akwai littafai kusan goma waɗanda tsakanin da Allah bai kare su ba yana sa yana hissuwa ya zurhuron ga rurawa basar kutubi ya yawai ta malamai yana karatu inda malam wani yana karatu inda malam wani yana karatu inda malam wani amma ya share shekara goma bai iya karantar da iziya karantar suwa ta tsakanin da Allah kasala da kasa ake da sai haka mutum da hamasa kishi na addini da kishi na ilimi amma ha babu karatu babu zuwa makaranta a yi karatu ko kuma ta yi ana karatun amma kuma ba a tsari kuma an kuskure ba hanya malam mai ta'alimi ko cewa kullum man a hata a tsari ka balla wala yanaru maqsuda kalla aw kalla, duk wanda ya kuskure ma hanyar neman ilimi ya ɓaci kuma bai samun manufa sai ko kaɗan bale mai yawa to wannan a take take nan abin da shahi kurakuran talibai sai kurakuran malamai Thank you. kurakuren malamai wanda wasu daga cikin malamai sukan afka a cikin waɗannan kurakurai da za a faɗi wasu daga cikin su na ɗaya daga cikin kurakuran malamai rashin yaba ma ɗalibi mai kyautatawa akan kyautatawa ɗalibi yana bakin ƙoƙari ne amma malami bai yaba mai to wannan kuskure ne daga malami abu na biyu karkata ta zalunci zuwa ga wani ɗalibi daga cikin ɗalibai babu mabari babu sabari kawai malami ya karkata ga wani ɗalibi ya bantar da kuskure ya gaskanta karya ta ya adaltar da zalunci wannan kuskure na babba ga malami ko a karantarwar zamani a aji ba za ka fifita wani ɗalibi akan wani ɗalibi ba face sai da wani ƙoƙari da ya bayyana hatta daga abokan tarayya ce a cikin aji da suka tabbatar da ya bibice su akai ne wannan idan ka yaba shi akai ne ko ka karrama shi akai ne ba kai zalunci ba abu na uku daga cikin kurakuren malamai dora ma ɗalibi abin da bai iyawa na takalifi dora ma dalibi abin da bai iyawa na takalifi wani cikin kurakuren malamai misali kamar mutum na ɗalibinka sai ka dora mai nauyin ramce saboda yana da hali ga kunyarka sai ka ramci dubu goma yau ka kidiya ne bayan an wata shida a koma rancen dubu ishirin ko goma ka kidiya ne saboda ga kunya har abada bai tambayar ka to ka ga yana cikin kurakuran malamai abu na hudu da ci ɗalibi da hana mai ci gaban da ya dace ga ilimi ɗalibi yana karatu gare ka ka bi hanyar karbe shi ga karatu ko ta kushe shi ta kowace hanya za ka bi ko magance ko ma'aikace wanda za ka da kusan da kuzari ne ko himma dai wannan rashin kuran ba abu na biyar fushi da ɗalibi idan yana karatu wata makaranta wannan kuskure ne daga malamai a ce da ka ga ɗalibinka ya hito da wata makaranta da gidan littattafai ya yi karatu inda wani malami shi ke ya baka laifi saboda duk abin da wasu malamai ka gabatarwa wanda ba kai ba ba ka mutunta shi ba ka alhormanta shi kai bilhassil ma ba ka ɗaukar wata makaranta da mutunci in ba makarantar ka ba kawai ba wata makaranta sai taka to irin yadda malamai suke fushi da ɗalibansu in sun yi karatu wani wuri kuskure ne abinda har daidai duk inda ɗalibinka zai tashi karatu in dai ba mu gunya aƙida a wurin ba kaga ɗalibinka zai karatu inda dan shi a wannan ka dole ko shiga riga guda da shi ko ko kafa wando guda da shi to amma duk inda ɗalibinka zai karatu in ka dibi mu wadda maliki za ka ga malaman maliki mutum nawa ne mutum guda na haddasa za a ga maliki ya ce haddasa ni wani kuma can gaba ya ce wani za ka iya shi lissafa mallamai ɗari nawa na imamu maliki ba fa ɗari guda ba ɗaruruwa wanda ya karatu gare su a shiga gaba makaranta guda a shi kenan ba na yi na ban karatu ba waje guda ba abinda a illa ƙin biya tsari ƙin biya tsari da tsallake ka yi zuku falan na zida kuma illa azaba abu na shidda hasada ga ɗalibinka don Allah ya bashi wata baiwa ta ilimi ko ta dukiya ya fahimci kana ci mai kana damuwa kana bakin ciki da baiwar da Allah ya mishi wannan kuskure ne mai girma wanda zai rauna na alaƙa da fahimtar juna da haɗuwa tsakaninka da ɗalibinka abu na bakwai daga cikin kurakuran malamai yi ma ɗalibi ƙarya don ka ɓata suna ne a cikin mutane wataƙila wa ‘yan ma don ya saba maka wa in ma wani abu da ka iya bijirowa na mutum da mutum ka zauna cikin jama'a ka ambaci ɗalibinka ka soke shi ka lalata sura ce ga mutane saboda ka ɓata muruwa ce da mutunci wannan zalunci ne daga malami zuwa ga ɗalib abu na takwas daga cikin kurakuran malamai rashin rahama da tausayawa ga ɗalib da rashin shiryar da shi akan yadda ya kamata ya bi hanyar neman ilimi matsawar yana karɓa amma ka aza shi daga hanya yau ka aza shi bisa ga hanya gobe ka aza shi bisa ga hanya jibiya biciri to wannan kaga kana iya kalle shi tunda bai karba abu na tara kai kokarin dasa rashin amincewa tsakanin ɗalibai ta hanyar annamimanci ɗalibanka ne duka amma in wannan yana nan sai ka yi ɗumin wancan da shi shi ko wancan da an ka yi ɗumi ne da wanga in ya taho shi ko wanga ya tashi sai ka yi ɗumi da shi sai zan tsakanin ɗalibanka duk ka gama kowane kana ɗumin wani da shi kaga sai kai kokari ka sa rashin aminci da rashin daidaituwa tsakanin su to wannan kuskure ne daga malamai abu na goma hana ɗalibi dama ta muraja'a ko tambaya ga abin da bai fahimta ba don ya gane ya zama idan ɗalibi ya maka tambaya sai ka ciki ne da faɗa a in har ya yi kure ga tambayar da ya maka gyara mishi amma kan ɗalibi daga tambaya ko neman fahimta don ya gane wannan kuskure abu na sha ƙoƙarin kunyata ɗalibi a majalisar karatu ko wani majalisar karatu matsawar bai yi maka ta'addanci ba bai mugunta ladabi ba kai ko da ma ya maka ta'addanci ya mugunta ladabi gare ka kamata ya kai hankuri sabro aula abu na sha biyu rashin hankuri akan abin da ke waruwa ga ɗalibi na mugunta ladabi kuskure ne na malamai ya zama in ɗalibinka ya ma wani ladabi da ba daidai ba sai ka kasa hankuri akan wannan wanda farko mun faɗi cewa dole malami sai ya hankuri akan cutar wa ɗalibansa don dole su cutar da kai abu na goma sha uku rashin yarda da kuri ko huruci da shi wataƙila ka faɗi wata magana ko ka fassara wata kalima ɗalibin ka yi ladabi ya same ka daban kuka gana akan wannan sai ka ƙi yadda ka yi kuri ka ƙi kuma huruci da kula abin da ya kamata yan ɗalibin ka ya same ka ya faɗa da kai akan kurin ka yi yadda lalle kuri ka yi sannan kila yan karatu na an ka dawo wurin karatu to jiya wuri kaza da na fasara kaza gaskiya ba daidai ba kuskure na wani bawan Allah ya faɗakar da ni akan kuskuren na Allah ya saka mai da alimi kun ji wa da daidai tun mai sauraron tafsirin malam Ja'far zaka ji ya fassara aya gobe 'yan an ka dawo wurin tafsiri sai ce to sai an gyara ayar jiya aya ta kaza da ya fasara kaza kaza wani ɗalibi ya tura mai sako ta waya ko ya zo ya same shi masauki ya mai bayanin ga wani ya faɗi ko ba hakan na ba ga al'adili ya ci kuma ya gode Allah saka mai alheri kuma don Allah a shirye yake duk wanda ya ci ya kure ya gyara mai sai an gyara ayan nan ta ce sana'a na yau haka ba zan shafar kai ko ba kai kai ba to wannan shi a daidai ga malami ba ka ce kai da ɗalibinka ya gwada ma kuskuren ka ba inda ya bi hanyar ladabi shikenan kun shiga takon saka da shi ya zama abokin waɗanka ya walakanta ka bai darajanta ka ba ai ilimi ya hika daraja kai malami da malami da ilimi wata daraja ilimi ya fi mallami don in ba da ilimi ba da mallami bai zama mallami to rashin yadda da kuskure da gyara shi laihi ne na malamai Allah gyara abu da goma sha hudu kafewa akan kurin da rashin gyara shi abu na sha biyar nuna kwaɗayi ga abin da aga hannun ɗalibinka na dukiya kila kana ɗalibi mai karatu wurinka Allah wani mai dukiya sai ka nuna kwaɗayi gare shi ya gane kana kwaɗa abi ne ga hannu ne wannan kuskure ne daga malami don zai zubar da muruwa kada mutunci ka gare shi abu na shidda alfahari ga ɗalibi da ilimi ko albarma ko wata ɗaukaka Dan mutum yana ɗalibinka ko mutane suna ɗalibanka abu na goma sha shidda alfahari ga ɗalibai da ilimin da Allah ya fi ka rinka alfahari ko wata alhorma da Allah ba ko wata ɗaukaka wani na cikin kurakuran malam abun na sha bakwai tsananta hukunci ga ɗalibi sanda za ka yi mai ladabi kila ya taɓa ka to sai ka yi har in ladabtar da shi za ka yi ladabi iri iri na sai ka ɗauki mataki mai sauƙi inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai sauƙi na yana son sauƙi kuma babu abin da sauƙi zai shiga ciki dai sai ya kawace shi ba abin da tsananta da kaushi zai shiga ciki dai sai ya aibanta shi abu na sha takwas daga cikin kurakuran malamai barin ɗalibi ya ware karatu da manyan littawai ka hanyar ƙanana bai tambayi ka ba amma kawai sai ta yi mu ibnu kasirin ko jalalai ne bai yi ba wai ibnu kasirin zai kara kuma ka amince kuma ka karanta mai to wannan kuskure ne ko ku a kai ma za ka aza shi bisa ga wannan da kanka ka sa ya sa littafin da ga lisahi da ƙa'ida bai kai can ba to wanda yana cikin kuskure wasu daga cikin malamai sukan yi wannan kuskure da ƙalewa da shu mutum ya zo ya hau abin da bai kai ya hau ba abu na shatar daga cikin kurakuren malamai ka yi gibar ɗalibinka don wani kuskure da ya aikata ya aikata wani abu sai kama musulmi ne da wasu maimakon ka kire ka shiryar da shi ka lura da shi ka gyara mai kuskure ne to gaba daidai abin da ya waje gare mu ɗalibi ya san darajar malaminsa malami ya ba ɗalibi haƙƙinsa kowa ya zartanta wani ya girmama shi kowa ya karrama kai ne ta hanyar komowa daga kure zuwa sawaba barin bid'a zuwa ga sunna kada mu daskare akan kurakuranmu bayan gaskiya ta bayyana gare mu bayan sawaba ta bayyana gare mu bayan abin da mafi inganci ya bayyana gare mu mu yi kahuwa mu daskare mu takwalce akan son kuma wannan shi cikin sifofin yahudawa gaskiya ta bayyana aƙida kuma ya kai ɗalibi da malami ka shaidin ku da an ce an ce ka a ce maka malam ya ce ko ɗalibi wani ya ce game da kai ka karɓa jita jita an na mimanci da juna a akan duniya ka shaidin ku da wannan saboda abin da kuke a kai ne kai ɗalibi da malami shine mafi daraja daga duniya gaba ɗai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai son duniya da duk abin da a cikin da illa aliman aw muta'alliman sai malami ko mai neman ilimi to ku da addawan ga matsayi ka ko ba kuna faɗa kan duniya ka shedin ku kuma da mutane kai malami kai ɗalibi ka hattara ka lura da mutane mahi yawan mutane ba suna yabon ka ne akan son rai su zarge ka akan son rai wanda zaka kawai ya yaba ka irin yabon da kai ma tsakani da Allah ka san ba kai haka nan ba wani kuma kawai bisa ga son rai zai zarge ka tsakani da Allah ya san abin da ya ka faɗi ba haka nan ba sannan kaɗan ne mutane suke amfanin ka duk wanda kaga mutane sun kewaye ka kaɗan ne suka amfanin ka ba ka sani sai wani abu ya same ka sannan ka gane ba wai yawan mutane a shi ba neman yarda Allah don mutane za su taru su kewaye ka suna jinjina ka suna ta kai ne sai kai amma kaɗan ne suke amfanin ka ko nan duniya ba wanda bare lahira inda za su ganga su ciri kuma ka sani mutane kai ɗalibi da malami su ne waɗannan da in ka mutu za su kai ka su turbuti su manta da kai to kaka kuskure ka bar gaskiya don su a ƙarshe ina wa ƴan uwana ɗalibai wasiki da uwaye na malamai su yi ƙoƙarin tanadin littafai da za a ambata don waɗannan littafan da za a ambata suna kusantar da tsakanin ɗalibi da malami suna karantar da saɓani a cikin ɗalibai da malamai suna yanke sayyun itaciyar jayayya da jidali suna husuma da gardama da kiyayya a cikin sauran ɗalibai da malamai kuma sukan ja zuwa ga mu girmama junanmu mu so junanmu mu haɗu da junanmu mu yi kafaɗa da kafaɗa akan gaskiya da alkhairi mu yi horo da abinki mu yi haɗi da mu yi horo da alheri mu yi haɗi da abinki wa'annan da su ne kamar haka na ɗai umdatul muta'abbidina wal muhtarifina na shehu usmanu bin kode ta game da Allah ga rahmati umdatun muta'abbidina wal muhtarifina littafi ne wanda zai taimaka ma ɗalibi da malami musamman irin yanayin da muke cikina wannan zamani da yawan sabani da bambancin fahimta da ra'ayi abu na biyu tarwihul umma bi bayan tasirin milla shi ma na shehu usman ne littafi na uku hisnul afhami min jiyushil awhami شو معنى شيخ عثمان ني بتاعي انه يقول لي اقول امه من ادله الائمه لا الاستاذ الشيخ عبد الله غني نبير هداية الطلاب لشيخ عثمان نشد علامات المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن وأن اللي شيك بين مبيع النبي كن سمع عن الرياء إشارة شيء ويسأل العلماء العلماء سورة جامع يعني العلماء ko wani mallami ya shiga ciki da na kware da mugu amma sai ce wa ya qtadiya bil muttabi'ina li sallallahu alaihi wasallam har yau dai don ya ƙara bayyana maka sai ce allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan wannan ita ce sifar malamai na Allah to shi Abdullahi na gondo Allah shi mishi rahama sai littafi alamatul muttabi'ina alamomin mabiya sunnan manzon Allah kaza yana cikin alamar mabiyi manzon Allah kaza sai dai faɗi abubuwa sun yi arba'in na alamomin biyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ta sha da matuƙa sha da amfani matuƙa don ka auna kanka da shi ka gane shin kana cikin mabiya annabi ko ko da demuwa littafi na bakwai lubabul madhali na Sheikh Abdullahi na Gondo lubabu al madhali akwai abubuwa da yawa da aka aikatawa ƙasar nan su dan hodiyo da abdullahi sun yi bayanin ba a tini ba ne cikin wani littafin littafi na takwas bidayatul mustahidi na ibn rushidin dan ka san irin sabanin malamai da irin hanyar da ka sa su yi sabani mahawarin sabanin su da kuma mi an mafita ga sabanin su abu na tara sahihu fiqh sunna na abu malikin littafi na goma tafsirin ibn kasirin na sha ɗai tafsirin qurtubi na al-qurtubi al-maliki ina roƙon Allah subhanahu da wannan yan gajerun shekaru da ni juya zuwa Hausa don kaina da yan uwana ɗalibai da uwaye mu malamai Allah shi amfanar da mu da abin da aka faɗa ya ba mu ikon gyara kurakuranmu. mu Allah subhanahu wata'ala ya saka mu dukkanin waɗanda sun ka halarta da alkhairi musamman uwaye mu malamai ina cike da farin ciki matuƙa Allah subhanahu wataala ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith ka ba da labarin da ni'imar ubangijinka nan da muke zaune ina tare da wanda ya kanta da ni qawaid qawaid eh qawaid salati wa man lam ya'rifha fa salatuhu salatu to ga tare da malami na Allah ya mishi yawancin rai har ya ga shakkar da ya ta fito Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sani zahiran wa nan, ba ga yana nan ba ko bai nan dole yana cikin wanda kawai addu'a wallahi in kun yadda shi ko yan wannan rubuta sunana da ni ta ya rubuta Abu Huraira da ha karami ha karami ba da shi aka rubuta Abu Huraira yace min da ha babba aka rubuta ni jara sannan ni saulita rubuta sunana wallahi da ni kawaidi da ni ahlari da ni ashmawi ko ba Allah saka mishi alheri Allah ya samu rayuwa albarka da rayuwar zuriya dukan mu Allah ya saka mun da alheri ya mai da kowa gida lahiya muna kuma godiya ga liman mai damma da ya samu halartowa da malam Bello dan Ai da malam Sani dan Aba da sauran dai malamai da uwaye da yanne da sauran yan uwa Allah ya saka musu alheri wanda ba ni kamata ma in wannan bayani ba mai gabatarwa amma daɗi ya yi min yawa na ganin cewa ga muka faɗa da ka faɗa da mu, muna tattauna kan abin da ya shafi ilimi wannan kabar kuka ji a farko an shirya ta ne saboda Allah ya arzike mu wannan sashin gaskiya ana karatu da yawa za a ga makarantun ne ko ina ana karatu Allah ya ba mu ɗalibai matasa masu karatu in ka kama hanya kai nan wasan wajen masallaci juma'a ga makarantar malam da za ka cimma ana dukkan su da su bayan ɗalibai da waɗanda suke masu ƙananan shekaru da masu manyan shekaru in kai can haka za ka cimma makarantar malam gado in ka ƙara ba masallacin liman alhaji in ka zo nan tsakiyar gari ga masallaci na babban masallaci na nan tsakiya na ga su baban yara malam yana kan tasowa da tsaye Allah saka mai hairi sannan yaron san malam Yusuf shi ma yana kan tasowa in ka zo zaka cimma ɗalibai ga sunan matasa zaddaɗi ana karatun addini to kaga duk inda sana'a ka bunƙasa to ya kamata a kan zaddama sana'a sana'an nan san hanyoyin da ya kamata a bi sun kuma hanyoyin da ya kamata a kan ma Allah ka sa mu gudu tare mu ci tare ka samu rayuwar mu albarka ka ƙara ba su ƙarfin gwiwa da hankuri da juriya ga wannan sana'a ta annaba da manzannin Allah Su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa akwai ɗan saura don Allah muna ba ku hankuri malam ya kammala bisa ga abin da ya shirya na muhadara muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu iko mu aiki matsayin wani ɗalibai mai ɗa'a da'a da jiya amma don Allah dan ya hankuri ba a ƙare ba akwai saura kaɗan insha Allah mai yiwa malam muskar zan tsaye wani abu game da ta'alika ko minti biyar ko bakwai ko goma amma dai muna fatar ya kai ta mana saboda lura da lokaci don a yi godiya. Alhamdulillah, wasu wasalamu ala Muhammadu Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar wanda aka ji dan uwa Muhammad Bello ya yi bayani Bello Mujahid cewa wato Allah ya ji zan shi wani abu da ke ko game da abin da mala ya gabata muna da wannan muhadara mai albarka to haka ne tun da an bukaci in ce wani abu zan ce insha Allah ba ta kai amma dai a rige a sani cewa dukkanin abin da ake da bukata a gabata zuwa zarra da wannan ba Allah ya rige ya gabata zuwa Allah ta'ala ya saka masa alheri kuma Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi na abin zance a takaice shine kamar wani malam ya kai matashiya cewa tsakanin ɗalibi da malaminsa kowannen su yana da haƙƙi ga wani malami na da haƙƙi ga ɗalibinsa shi ma malamin yana da ɗalibin yana da haƙƙi ga wato ainihin malami kuma malamin na da haƙƙi ga ɗalibinsa to kowa shi kokari ya danka wato ainihin haƙƙin da ya waje ba kansa Allah shi ba mu yi kun basuwa abu na gaba akwai kan bayanin da malamin na takaice cewa dole ne sai an sa ikhlasi ga harkar neman ilimi duk abin da an kai an babu kan ba za an kai Allah shi babu ikhlasi ga baki da yamma to a takaice takaitawa ne a sa wato ainihin wato tsoron Allah da dukkanin al'amura sannan ina son in ce magana da malamai ta alimi yace game da abin da ya shafi malami cewa innal mu'allima wa sahiba kilahuma la yasahani idza huma malami kurama eh wato da malami da likita dukkanin su ba su da wani amfani ga dan adam matsawai zan shi dan adam bai darajanta su ba bai girmama su ba ya li hidayaka su jafawta dhabibahu wa qana bi jahlika in jafawta muallima haka malam bai talimi yace Allah ya saka maka alkai eh idan dai ka da likitan ka wawa sakare to kai ki zama cikin jinya da rashin lafiya a dan ki da an je an yi test ka an gane cewa malaria ka damun ka likita ya ce ga malamin zakiya insha Allah ba samu lafiya sai ka ce a kai za ka sha maganin daga wato ainihin maganin sha ka wani ciwo ne kamar haka kaga a cikin ce, an saki hanya an gane ko kuma ba a cin biyan bukata kamar yadda malam ya bayani na na to kuma malam ce likita ce ka sha biyu ka sha kamar yadda malam ya mana misali to a cikin dai ala kullu halin in an ce mu hanya akwai matsala to Allah ya ba mu gyara mu sannan ka yi hankuri da kan in dai ka mai da malamin ka matsayin wawa da san abin da yake ba an gane ko to wannan yana fito mana da kima da daraja ta malamai Allah ta'ala ya saka malaman mu zahiri kuma nake ne lokaci ya riga yake insha Allah kawai na dai muna yi saboda an ce in yi kuma me yake bukata mazan ya lalabo ya bayani Allah da biya shi Allah ya biya kowa da kowa kuma Allah ya sa wanda ya soke tsiga da mu gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah barakallah Allah ya saka da alkhairi malamin sha to yanzu sai godiya ga baki daya ga yan uwa jama'ar musulmi da ke gudanar ranar zuwa a wannan wato bangare na reshen makarantar madasar tahirin islam al-islamiyya bangaren 'yan mata da ke bado a bangaren da ainihin a marigayi alhaji ga kusure kusau ya bayar matsayin hukunci don a karanta da addinin Allah da muna roƙon Allah ya saka mu kowa da alkhairi ya kai kowa gida lafiya wannan muzakira da aka yi gabatar a shi mai bukata zai ba da naira ɗari a bashi kwafi guda an riga an yi tanadi wannan mutum tana nan Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi malam Aminu muna godiya Allah ya saka da alkhairi da sauran ƴan uwa duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh